ومن كتاب الاستئذان باب الاستئذان ثلاث باب الاستئذان ثلاث فانا نيمان izini su uku ake kai sallama daya ba a ce ka shigo ba biyu ba a ce ka shigo ba uku ba a ce ka shigo ba sai ka tafi an fahimta haka kuma ladabin buga waya ke nan ka buga ya miss call daya biyu uku shi ka kyale haka nan ba sai ka har ya kai su goma قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سيدنا الخدري anna aba musa al-ash'ari ista'azana ala umar abin da ya faru shine abu musa al-ash'ari shine yazo wajen sayyidina umar ya sallama su uku ba a shi izini ba sai ya kama hanya zai koma shi sayyidina umar ya kira shi ya ce kai me yasa ka koma ka yi sallama uku ba sai ka kama hanya ya ce haka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya yi sallama su daya ko su biyu aka shi in ba amsa bai tafi <coughs> sai ce to ka je ka kawo shaida wanda zai ma shaida cewa haka manzo Allah ya faɗa in ba haka ba kuma ka san sauran sai tashi ya je shiga cikin jama'a Allah jama'a waye ya ji wannan maganan ya zo ya goyi baya na tabbatar da shi ma ya ji saboda ga abin da Umar ya faɗa to shine daga nan abin da ya faru kenan shi ne zamu ji insha Allah Abu Musa al-Ash'ari ista'azana ala Umar ridwanullahi alayhi ثلاث مرات سوء uku falam yi uzallahu ba a ba shi izini ba faraja a sai koma faƙala ma raja aka shi sai na ya kira shi kai taho me yasa ka koma da kai sallama ka ji shiru ka koma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi ya yaqulu sai ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa idza sta'azana almusta'zinu thalath marratin in me neman izini yayi su uku فإن أذن له أين جواب الشر دخل وإلا فليرجع إن باكما أمسى بشيء كوما يتعبين رجل منذ الله فلاكينا فقال في سيدنا عمر شيء لتأتين بمن يشهر معك لتأتين الله موطعة للقسم ونون التوكيد كنا الثقيلة أو لأفعلن ولا أفعلن an fahimta kuma ya san umar aiko kala abu sa'id abu sa'id na rudu ce wa wa ana fi qaumin min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid sai abu musa a ashari zai zaitar da muna cikin masallaci a firgice wa huwa faz'un min wa'id umar iyahu fa kama alaina shi tsaya فقال an أنشد الله منكم رجلا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهد لي به na gaba ku da Allah duk wanda ya ji wannan daga manzo Allah ya zo ya min shaida qala farafa'tu rasi yace sai na daga kaina fa qultu akhbirhu anni aka ala hadha kace ba Umar ina tare da kai akan haka ni ma na ji wa qala zaka akharuna wa yasbu suka fadi haka fasurriya an abi Musa al-Ashari firgitin da ke tare da shi sai ta to abinda aka fada kenan wannan istiza da kenan su uku ko eh to wannan shi ne suka ce to sai na umar yana shakka abu musulashari ashari ne ya ce na ji manzo Allah ya fada don karshe a wata riwaya sai na umar ya ce ba na shakkar ka ba na kokonto game da kai ina so na kafa ina so na kafa doka saboda kar kowa ya zo ana wasa da hadisin manzon Allah kafin ka faɗa sai ka ta an ka tabbatar tukunna babu kaifal istizan ya ake neman izini neman izini ai an san da ake assalamu alaikum shi ke ko to in aka zo kuma ka kwankwasa kofa kuma fa to shi ne kala akwara nasa irminu na shuba an muhammad ibn al-muqaddiri kala ya samitu jabir na abdullahi kala na ji jabir ɗan abdullahi allah ya kara musu yadda ya ce a taifi rasulallah sallallahu alaihi wasallama fada rabtu babahu na zojin manzo allah sallallahu alaihi wasallama sai na kofar manzo allah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai manzo Allah ce manza wane ne wannan kultu ana faƙala ana ana fakari hazalika wane ne wannan sai ce ni ne to baka ba da jawabi ba wane ne wannan ni ne Ahmad Muhammad Ibrahim ni ne fulani bin fulani to an san wake magana ke ni ce wacce an san wake magana ke amma ka ce ana wannan ba jawabi ba ne an fahimta mhm. zance sai na umar ne yi wa haza umar ya kulu lahu amma innani lam attahim walakinani hashitu an takawalar nasu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an fahimta abin da ya ba yana shakka abu musul ashari ke babu ya ce wani babu fin nahi an ya turukar rajulu ahalahu lailan wai an hana mutum ya zo iyalansa a cikin dare ma'ana saboda a kulla kyakkyawan zumunci tsakanin mutum da matarsa abinda ba ta son a gani ma karkaje ka gani an fahimta to yanzu lokaci ya canza akwai waya kana hanya ma daga tun daga ina tun daga dawanau ko tun daga kura sai ka ce mun shigo kano ba shi ta tashi ta gyara ba ta yi abin nan ba to amma tana zaune a ce gashi ka sauko ba ta gyara ba ta je kanta ba ba ta gyara ko ga tana zaune cikin kaza kaza kaza kaza tare da cewa ba abin da baka taba gani ba na jikinta amma saboda wai a zauna lafiya kar ka je ka riske ta da wannan abin kafin ka zo ta shirya ta yi kwalliya ta gyara yadda za ka ji daɗi saboda ku ji daɗin rayuwa الطرق المجيء في الليل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال سمعت محارب بن دثار يذكر عن جابر بن عبد الله قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلاً manzo Allah ya hana mutum ya zo matarsa a cikin dare aw yuhawwinahu ko ya danganta zuwa yaudara ya kai ta tuhumanta aw yaltamisa atharatihim ko yana kana bibiyan kaga kuskuren ta al'asara shine tintibi kana bincike kaga me kuskuren ta meye kuskuren ta to ba za a taba zama lafiya ba a haka ko shine karki bincike wayarsa karka bincike wayarta ta ta roƙo Allah Allah ya rufa asiri kawai ko قال سفيان قوله أو يخونهم أو, أو يلتمس أثراتهم ما أدري شيء قاله محارب أو شيء هو في الحديث قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث يتي وأن حديث ينالون منا الحث على التواد والتحاب وأنا أقول أمرني مكونة جونا متنماتنش سسو جونا su kaunaci juna su yi mabudin juna kyakkyawar niyya khususan bainar ne balle ba tsakanin ma'aurata guda biyu la'anna shari'a ra'a zalika bainar zaujaini ma itla'i kullum minhuma ala ma jarat al'adatu bi Ya yace shari'a ta ce maka je mata cikin dare don karka ganta bata shirya ba tare da cewa shari'ar nan ta san ba abin da baka gani ba a cikin jikin matar abin da ake so a gani da wanda ba a so duk ka gani to amma yanzu ba lokaci ne da za ka je ka girshe ta ba ka je ka same ka girshe ta cikin wani hali da ba shi da kyan kallo sai ga ranka ya ɓaci daga ranka ya ɓace kaɗan ranka ya ɓace kaɗan sai ɗan ya samu mashiga ya ce karka to in ka san za ka zo kofa yanzu da yake akwai waya akwai labari akwai menene kana kura ko kana da wani ko kana ina ne ka ce gashi nan mun shigo kano tsoron mu minti talatin mu iso gida sai ka yi ne sai ta tashi ta gyara ta shirya ta ta ci kwalliya ta gyara maka kana zuwa kuma kana ganin ta sai ka kai kuma ka ya kwanta ka ji daɗin ganin ta haka a lokacin kuma ta shirya ma abinci duk wannan ba arzikin ta bane sai kana ce arzikin ta baka gode mata ita tana ce arzikin ka tana gode maka ba haka bane ba da kyau da iya abinci da iya kwalliya da duk ba arziki bane ba حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب yace da ita da shi duka mutum da matansa duka ba abinda bata gani ba jikinka ba abinda maka gani ba game da ita amma duk da shi shari'a ta ce je mata sai ta shirya wa ma'a zalika fakadnaha min min at-turuq li ya yattali ala ma tafiru saboda kar ka ga abin da zuciyarka ba ta so ka dawo daga tafiya ga gajiya ga niwa ga wahalar tafiya kuma ka je ganta busu busu jikinta har komai ba kyau kallo sai kara mame sai kara jin ba daɗi ko da kuma ba haka ake so ba ana so a zauna lafiya ne babu fi ifsha'is salami babin mana wannan hadisin da muka karanta mana bai abin da suka fada duk yana nuna cewa a zauna lafiya kai da matanka ka kyautata zato da ita ita ma ta kyautata zato da kai ku fahimci juna abinda manzo Allah yake tarbiyyantar da mu kai kenan an fahimta eh ka daina binciken kurakuranta kai ta kokari kai amfani da abin da yake daidai naka ki daina binciken kurakuransa ki aiki da abin da yake daidai nashi sai ku zauna lafiya duk wanda aka ce za a bincike shi fa innahu man nuqisha al-hisab uzziba ba haka bane ba babun fi ifsha'is salam babin da yazo gaisa assalamu alaikum a yada gaisuwa قال أخبرنا سيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه madina. المدينة يتي da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina istashrafahu an-nas mutane suka ji kuwa na sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ai ga manzon Allah ya iso ai ga manzon Allah ya iso qala yace fa kharajtu fi man kharaja sai na fita a cikin jama'a yadda suka fita sai shi akwai abin da yake son ya gani yana da firasa yana da menene da menene falan ma ra'aitu wajhahu ce da naka fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja araftu anna wajhahu laysa biwajhi kazzab yace ina ganin fuskar sun ce kai wannan ba fuskan makaryaci bane kazzab siga mubalaga ko to la ya'ni li'anna nafi nafi al-mubalaga la yamna wujud al-qilla amma kazzab ay bi kadhib ومع فاعل وفعال فاعل في النسب أغنى عن اليا فكبل وما ربك بظلام للأبيد بامي يو الظالم تبنك ينا ينك أنت بذي ظلم بذي كذب فكان أول ما سمعته يقول yace ina ganin fuskar manzon Allah na su wannan ba fuskar makaryaci bane sai kuma ya dace farkon abinda da manzon Allah zai fada shi ce ya ayyuhan nas ya ku taron jama'a mutane afu assalama mahallu shahid kenan lil bab afu assalama wa at'imu at'ama ku ciyar da abinci a daina barin mutane da yunwa a daina barin iyali da yunwa a daina barin talakawa da yunwa a daina barin marasa garihu da yunwa wannan yunwa din nan da kake gani in aka bar mutane cikin yunwa dan adam sai shedan ya zo ya kisa masa wani abu a cikin zuciyarsa ya ce masa to kai ka zamana kai ka zamana kai kaza mana ba kofofin shari na bude ana bude kofofin mai kenan je ka kai kaza don kai ma ka samu je ka yi kaza don kai ma ka samu je ka yi kaza don kai ma ka samu to har aka bude waɗannan kofofi rufe su kuma su ba karamin aiki ba rufe su ba karamin aiki ba ne an fahimta wa at'imu ta'ama wa wasilu al arhama ku sadar da zumunci yanzu sadar da zumunci ya kusa tafiya a hagayi ba waɗanda ke tasowa yanzu ba san yadda zumuncin yake ba sun tashi cikin wani hali ne wani hali ne mai wahalar a fahimci zumunci zumuncin da ke da ƙarfi yanzu ne ƙungiyar siyasa ƙungiyar mu ɗaya muna samu kudi ciki eh, wanda yake kaza na wane wanda yake kaza na wane amma gogonsa ya kumbunsa menene baffansa kawunsa mene da mene ba ruwan shi da waɗannan waɗanda ake hada business ana samun kudi su ne zumunci su ne ‘yan uwansa amma don kanin mahaifinsa wan mahaifinsa kawon mahaifinsa yar mahaifinsa wannan kawon mahaifiyarka da gani ko yar mahaifiyarka da gani a lokacin da aka haife ka ita su suka tashi za su je ganin ka ma a yi cinti mai takalmi ya tsaki a je a fi menene da menene a je aka yi komai har ka zo ka girma ka samu kuɗi ka zama wane shi ya zama daga kai wacce ka ɗauko kuna kashe kuɗi kuna kuɗi a lokacin da aka haife ka ita ba a haife ta ba da lokacin aka nuna ka gudu da ta kai aka nuna ka gudu za ta yi sai da aka yi wahala da kai aka gama ta zo ka zama abin da ka zama to sa'an nan ta zo kuka zo kuka hadu to shi yasa ita tana da haƙƙin ta iyaye suna da haƙƙin su ‘yan uwanka suna da ka suna da haƙƙi a kanka an fahimta sallu wannan nasu niyamu ku yi sallah halin kasance mutane suna bacci sallar dare kenan tadkhulul jannata bi salamin za ku shiga aljanna da aminci cikin aminci insha Allah an fahimta yanzu an ce za a sadar da zumunci ya za a yi ta ina za a bullo yara ba su san nan ba fi sabilillah ba su san wa'annan ba eh yara sun tashi shi su ma suna cikin wani duk wani yaro yanzu da gani shi ma abubuwan da ke gaban shi sun ishe shi ba ruwan shi duk da da a gida wannan zai shara wannan na da kaza wannan na da kaza yanzu ƴaƴan ba su da wannan abin da ke hannun shi wayarsa za shi wajen kaza za shi wajen bal za shi makaranta za shi komai duk abin da zai sa ya samu albarka ba shi kansa sai da iya eh shi yasa abin da ake hango musu zuwa gaba akwai hadari akwai wahala da za a zo a gaba ziyaro zai tashi ba abin da yayi na ya samu albarka gashi ne yana faruwa ba iyaye su za su yi wahala da shi ya shiga makaranta ya je ba abin da ke gaban shi shi karatu ba ma karatu mai certificate din ya samu certificate ba aiki ya samu aiki ba albashi ya samu albashin baya isan shi saboda bukatunsa sun yi yawa tun yana karami ya tsora kansa abubuwa duk yaro ya zai raso shi ma kowane sabuwar waya in ta zo shi ma ya canza sabon agogo ya zo shi ma kuma ba kai lokacin da za ka nemi kuɗi ba to me zai hana isu isata me zai hana a yi kaza me zai hana a yi kaza kaza da kaza shi yasa rayuwarsu za ta zo ba ta da alba albarka a ciki a aikin da za su yi ya'yan duk iyayen su yi musu wahala a nuna min wahalar da suke ma iyayensu rarrahin shi ma kake kare zai yi masu hata ya bata ya eh, kare zai yi sata ya bata ma suna kare zai sha ta bugu ya bata ma suna kare zai sha shisha ya bata ma suna rarrahin su kake yi amma su je masallaci ko su yi abubuwan da za su samu albarka su yi ma iyayensu hidima wannan ishara wannan wannan ya ma uwarsa aiki a wannan ba shi gaban su Allah Allah suke su fita su je duk abin da uwarsa za ta faɗa masa akwai takura duk abin da uban shi zai faɗa masa akwai takura kuma haka ne akwai takura ne no akwai bambanci tsakanin abin da yake ibada da abin da yake ba ibada ba shi yasa ka dauki alkur'ani ka bude sai ga yana baka kiwa amma ka fito da wayar ka ka bude zaka yi duk abin da ke saboda akwai bambanci wannan wasanni ne kana kana buga wayan zaka iya yin komai ba ruwanka alkurani ko ka dauka fa kana san tsanko gar menene da menene ba haka bane ba to wannan ibada abin da ake cewa ibada shine nauyi at-taklif nauyi kuma duk zuciya duk zuciya ba ta son nauyi kuma dole nauyin sai an sauke nauyin tukun a samu shiga a wajen Allah maraukin sarki to shi yasa iyaye su za su dame shi ne ta tashi kai sallah ta shi ka je masallaci shi ka share waje duk taklifanci ne ran shi baya so abinda zai je bakin titi su hadu da yara suna ta hira suna ta shakenci suna ta shewa ya fi mishi daɗi shi yasa abinda za ta kura mishi gida awa shida a koya masa in ya fita je waje minti talatin an warware wannan duka an shiga wata harkar daban sai ya zo gida kuma ya tuna to shi yasa ba karamin aiki ba ne yanzu makarantu kuma sun zamo yanzu kowa ya san me makarantu yaya makarantu suka zamo Allah ya sauwake babu fi haqqil muslimi ala al muslimi babin da yazo na haƙƙin musulmi akan musulmi ka ce haƙƙi ba wai shi kaga dama ba fa in kada karanta jalalai ne wa atu wa atu zal qurba haqqahu sai ga imamul jalalai ne sai ce uzbira bil haqq li raf'il minna an ce ka bashi haƙƙin sa saboda karka ya masa gori in ka bashi haƙƙin sa ba za ka yi masa gori ba amma ka bashi kyauta ne ko sadaka ko shine za ka iya yin kishi gori an fahimta قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sayyidina ali ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lil muslimi alal al muslimi sittun akwai hakoki guda shida na musulmi akan musulmi na farko yusallimu alaihi idza laqiyahu in ka haɗu da shi ka ce mishi assalamu alaik shi kuma ya ce wa alaikumus salam assalamu alaik wa alaikumus salam assalamu inna ina mana assalamu amincin Allah ya tabbata a gare ka wannan yace assalamu alaikum wannan yace assalamu alayka wannan yace wa alaikum assalam in kai manzo Allah salati dai malaika sai malaiku malaiku rai ma sallama ina wani virus zai zo ce kashe ka eh, ya za hadu da sallama Allah ya maka ina mana Allah ya maka salati wani salati Allah zai maka Allah masalli alaihi ai babu wannan zance yarhamuka zai maka an fahimta wayannan matsaloli ne duk aka zo ana mutane barazana da su amma musulmi ai ya shige waɗannan abubuwa baki da insha Allah an fahimta wa yashmituhu idha atas ne atishawa sai ce me alhamdulillah saboda ya fitar da ni cuta sai kace yarhamukallahu musulmi ce Allah ya ji kanka yaushe kuma zaka hadu da wata fitina dama kullum an ce kashe ka so nawa a zahar la'asar magarba isha kowace alwala so nawa kake shekawa kuma ka tace saboda kana alwala ne wannan ruwan da ka ba ka sha wannan ruwa ne na ibada kuma abinda manzo Allah ce kai kenan kuma manzo Allah ce in kai alwala ka gama eh menene in ka wanke fuskar ka duk abubuwan da fuskar da ke fuskar sun tafi in ka kokoro bakin ka me ya fada in ka sheka ka fashe duk laifukan da ke ci to ya za a yi laifukan duk sun fita a cikin ibada wani abu kuma zai fi karfin ka sai dai in imanin ka yana da rauni sai dai in imanin ka yana da rauni an fahimta duk abubuwan da manzo Allah ya dora ka akai ya dora ka kai ne don ya kare maka fitinan duniya hadda lafira to sai kai ka zo kai ma addinin rukun yadda kake ga dama sai in ka ga dama ka kasa ma fahimtansa inda fitinan ta sauka suna mutuwa dubanne su duk mutanen suka mutu ba ga wayansu suna zuwa su suke musu jinya ba me yasa su ba su mutu ba me yasa su ba kama su ba wa ya'uduhu idza marida ya je ya mishi dubiya in ya ba shi da lafiya wa yujibuhu idza ahu? ya amsa masa in ya kira shi zuwa walima ne zuwa cin abinci ne zuwa wata mas'ala ce mai muhimma muhimmiya wa yashhaduhu idza tuwfiya in ya mutu ka halarci janazarsa wa yuhibbu hu ma yuhibbu na nafsihi ka so masa abinda kake so ma kanka wa yansahu lahu bil ghaibi وينصح له النصيحة الإخلاص بشيسة بالغيب ba ikhlasi ya za a yi ba shi ka kare shi ba shi ka yi mishi aikin kirki ba shi ka ce ai wannan na yi mishi na cuce shi a ce wa yansahu lahu bil ghaibi babu fi taslimin rakibi ala haka manzo Allah ce in alwala baki ɗaya gabobinka duk gaban da ka wanke mazu Allah ce wannan laifukan da ka yi wannan gaban wannan wankewa karshen ruwan ya ka yayi ne ya me ya wanke zunubai ya wanke zunubai an fahimta sai dai ba da ba niyya imani kuma na da rauni amma imani na da karfi komai kake ka san abin da kake yi babu wani abin da zai rigiza zaka don ka tabbatar da cewa ranar mutuwa ba ta wucewa ba ka bane ba da haka ce ba ranar tafiya lafiya rannan babu zama a duniya ba haka bane ba babu fi taslimin rakibi alal mashi su abinda yake damunsu a ga musulmai suna zaune lafiya shi ne sun je sun yi abubuwansu ya tasa musu suna ta mutuwa sai suna son su kawo shi jefi sun sayi guda biyu da dutse daya a zo a zuba maka ka'aba da masallacin annabi mutane su yi ta mutuwa to kaga cikin azumi ba wanda zai je umara ba kowa na tsoron mutuwa aikin hajji zo kowa ba zai je ba don kowa na tsoron mutuwa to abinda suke so kenan duk abinda suke da shi da fitinan da suke sa a duniya da aikin umara ya kai cikin azumi sai su yi ta mamaki wa'annan ko kuɗi za ba su sa je haka suna wahala in aikin hajji ya zo kuma duk duniya kallo ya koma sam kallo ya koma ina makka to yana damun su shi sa bara a je a zuba cikin ka'aba a je a zuba masallacin annabi kowa ya je shi ya ta mutuwa ai ta mutuwa sha a daina zuwa umar bana ba za a je umara ba cikin azumi ma'ana hajji kuma sai ba za a je ba ke ba. to shine malamai suka ce duk yadda za a yi a dakatar da komai sai an ga komai ya samu abin nan amma kai baka san komai kana zaune yiwa mata ishe ka kana magana cikin kasan mutane wanda suke da mulki a kasan ka ba maka sa abin da za ka yi ba komai yana ba amma kai kana magana cikin mulki wa'ansu don me su kai kaza don mai su kai kaza eh ai kaza ya sa ai sun hana kaza ai sun hana kaza abinda sai sun shawarci malaman su ce musu eh ai ko kasan me aka taba yi aka shawarci malamai duk wani malamin yana zane abinda ba tambaye ka ka je ka yi ta fada kana ta fama kana fadar abinda ba za a shaurare ka ba za a gode maka ba ba Ba haka ne ba su shi sa darajar ilimi ya zubi yi kowa na da mimbarin shi kowa na da makarantar shi kowa na da almajiran shi yi ta fada abinda za ka faɗa ba za a yi aiki da shi ba kai ka kyale su ranar bukata ta kai za zuwa nemi inda an fahimta babu fi taslimin rakibi alal mashi babin da ya zo na bayanin tsarin shari'ar musulunci in mutum na tsaye wannan na zaune wanda ke tsaye shi zai na zaune sallama mutum na tsaye kasa ko yana zaune kai wanda ya zo a haye wanda ya zo a haye shi zai fara yin sallama sa'annan ya tsari ne na addinin musulunci qala akhbarana abdullahi ibn yazid qala haddathana hayawa qala akhbarana abu hani al-khawlani anna aba ali al-janabi haddathahu an fadalata bin ubayd an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusallimu rakibu ala mashi wanda ke haye shi zai ma mai tafiya tafiya aka sallama ba yana nuna in kai kai mishi bai bane a abin da yafi dacewa kenan wal qa'imu ala qa'idi wanda ke tsaye kuma yayi ma wanda ke zaune fara yi mishi sallama wal qalil mutane kaɗan su ma masu yawa sallama babun fi raddi salami ala ahli kitabi babin da ya zo na mai da mana mm, ahal kitabin sun gaishe ku yahudu da nasara ya za ku faɗa ƙwala akwara na khalidun ibn mahalarin ƙwala haddasa malikun an abdullahi ibn dinarin an ibn umar ƙala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal yahuda iza sallama ahaduhum yahudawa in za su yi muku sallama min kuma assalamu billah sai su ce da ce assamu assamu kuma almauti ke nan ko assamu alaikum fa inna ma yaquluna kulu da assamu alaik kul alaik ya ce assamu alaik sai kai maka ce alaik shi ke nan babun fi taslimi ala sibiyani babin da ya zo na za a iya yi ma yara kan ƙananan sallama za a iya yi ma mata sallama in babu fitina قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني yace na kasance ina tafiya tare da sabit da famarra bi sibiyanin sai muke shige wani sojin yara matasa fa sallama alaihim sai musu sallama wa haddasa sabitun sai sabitun yace annahu kana ma yace ni ma na kasance tare da anas famarra bisu biyanin fasallama alaihi sai ya masu yara sallama shi kuma sai ya ce wa anasun anas kuma sai ya ce annahu kana ma annabi sallallahu alaihi wasallama famarra bisu biyanin fasallama alaihi sai shi ma ya yi sallama babun fi taslimi ala nisa'i قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين أو حسين حسين قال حدثني شهر عن أسماء بنت يزيد ابن السكن إهدى نساء بني عبد الأشهل أنها بين هي في نسوة سنة تارد ما فمر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهن فزا الله يشكي مسو شيء مسو سلم إنا قالوا كون سلام عليكم باب بابي iza ƙuri'a alar rajuli assalam kaifa ya ruddu in aka ce maka wani yana gaishe ka to ya za ka yi mai in na ce ma assalamu alaikum shi za ka fara ku wani yana gaishe ka to ya za ka mai da wannan gaiso shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترمن الله صلى الله عليه وسلم قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج الله صلى الله عليه وسلم يتشي يا عائش يا عائش المنادى مرخم يا عائش عائشة سيكتي عائش فاطمة سيكتي فاطمة أفاطمة مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمأت سرمي فأجنبي وإن تك قد ساءتك مني خليفة فصلي سيابي من سيابي أفاطم محل شاهد كده شيني منادى مرخق الترخيم كده ينا أنا جمع متانين لشي يا عائش منذ قالت يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام قال جبريل ينا قيشيك don Allah wanda Jibril ya gaishe shi duk shi an duniya suna an ce shi sai dai ta koma kansu ba haka ba ne ba jibril yana gaishe ki mala'ika jibril yana gaishe ki ga gana ta kare yusallimu alai mana mai jibril yusallimu alai ma mana yusallimu alayki yaqul assalamu alai shi jibril ya fada wa ya fassara mata sallama manzo Allah sayyidul mala'ika wa sayyidul bashari duk suka yi mata sallama duk duniya su hadu su ce mata kaza kaza wallahi sai dai koma kansu ba ta lokaci ne ba abin tashin hankali ko ba a wallahi ba ta lokaci ne haza jibrilu ya yaqra'u alayki salam qalat wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh qalat wa huwa yara ma la ara kana ganin abin da ba na gani ita da manzo Allah ke zaune amma yace ga jibril yana gaishe ki eh, eh, inda ido ke gani ai da ita ba sa gani ko babu fi raddi salami babin da ya zo na amsa gaisuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ala haddathana abdullah ibn maslama ala haddathana sulaiman huwa ibn al-mughira an humayd ibn hilal an abdullah ibn as-samit an abi dharr qala yace صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fa ataituhu hina qada salatahu sai nazo da manzo Allah ya da sallah sai nazo fa kuntu awwala man hayya bi tahiyyati al-islam qala alayka assalam assalamu alayka shi manzo Allah ce alayka assalam wa rahmatullahi mimman anta kai daga ina kake kai daga wace kabila kake qala qultu min rifar daga bani rifar ne abu dharr rifari قال فأهوى بيدي شيء مزال الله يسكي حد نوسى قلت في نفسي كريها أني انتبهت إلى الغفار كما زال الله بقى بيجداني بني دا نشي دجني دجمني غفار بني والنزة تنسى نيكوي باب في فضل التسليم ورد ورده باب da yazo na bayanin falalan اسكين صلما لكم من ميد أمس صلما قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء عن إمران بن حسين قال جاء رجل وانا متنجزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي السلام عليكم أمنشن الله إكبت أغريكم فرد عليه وقال عشرا سيتي وعليكم السلام لا نقوم كينا ثم جاء رجل فسلم sai wani kuma السلام عليكم ورحمة الله alaikum فرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله فقال اشرون لا لا أشرين كيلو وجاء رجل فسلم سير ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه وقال ثلاثون ثلاثين كيلو babu iza sallama ala rajuli wa huwa yabulu mutum na na bawli aka yi mishi sallama ya zai wani lokaci manzo Allah wani ya mishi sallama shi manzo Allah bai ansa ba sai da ya gama ya tashi sai ya shafa kasa ma na ya taimama a jikin babu kenan sai ya da mishi sallama duk abin da ya faru kenan ma ya fito za a iya arsu sallama ana cikin wannan abubuwa a sai dai ka yi mishi ishara in zai gani ko قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهضين عن المهاجر بن أنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ولم يرد عليه السلام حتى توضأ ولما توضأ رده عليه أمسى ما سيدي الولا سيتي عليكم السلام ورحمة الله saboda baya so ya kira sunan Allah yana kan wannan hali saboda rabbi salam ne assalam min ko mhm. babu fi nahyi an dukul ala nisai babin da zuwa hana a cikin mutum ya shiga ya shiga wajen mata ko mace ba muharramarsa ba babu wani dalili kuma babu wani abin da ke nuna cewa wannan wajen katangage ne ko jama'a suna nan قال أخبرنا يحيى بن بسطام قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن أقوة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي لا تدخلوا على النساء kada ku shiga kada ku shigo ma mata a gidajensu qila ya rasulullahi illa alhamwa da mun sai ce ya manzo Allah to kanin miji fa kowan miji qala alhamu almaut ai inda musifan ma take kenan saboda dan uwan mijinta ne kanin mijinta ne ko mijinta ko dan wasa ba wanda zai mai da hankali a wurin to shikenan daga nan kuma shedan ba abin da ba yi ya haya alhamu qarabatu lizawji babun fi nazratil faj'a babin da yazo na abai girkara mana ba wannan matsal eh eh, eh, eh wayan na abubuwa sai dai ya zama na kyakkyawan niyyar mutum don aka ce da ta kullo ma kai yaya kai haka to kana haka kuma ga wata nan sai kuma ka dawo nan ga wata kuma nan ya za ka yi <laughs> Eh? kalli kasa kuma ga mai ban keke mai adaidaita zuwa shirin zama innama al'amalu zinniyar ala haddasa na muhammadu bin yusuf wa abu nuhaimin عن سفيان عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرع ابن عمرو بن جرير عن أبيه عن جده قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أتم بما زو الله صلى الله عليه وسلم كذب كل ما كنت بعد نية بتاجر شيك كينا كاجر شيك كنا فقال اصرف بصرك كقود المغانك إذنك بيجي كروشي بكو ya ce ka kauda mai to tana kullu ma nan ya za ka kauda idan sai kalli gefe wannan gefe kuma akwai biyu sai ka ina can kuma ga uku sai ya matsala ce a lokacin da ake wa'annan maganganu ita matan ma ba ta son a ganta rufewa take a lokacin jahiliya suka ce sakatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalatu wattaqatna bil yadi wai tana tafiya ne sai mayafin ya fadi sai ta yi haka tana daukowa ta dauko ta tafi wai ba ta son a ganta lokacin akwai kunya sakatan nasifu wa lam turid isqatahu wai ba gangan ta yi ba fatanawalatu wattaqatna bil yadi ta dauki daya hannunta tana rufe fuskarta sa'annan daya hannun tana lalabo ina zan yake ta dauko ta rufe ido an tara shi kuma saboda ita ce wa aghuddu tarfiya in badat li jarati hatta tuwari jarati maswaha yace ai makociya ta da abin da shi da kauda kaina har sai ta rufe idan tukunna na kalli wajen a wannan cikin jahiliya ke ke yanzu ana ta riga ta zamo sai yawan istighfari da kuma mutum ya yi ta yakar zuciyarsa da yawan ne? alwala saboda me <laughs> sai alwala zo nau na gullo babur fi zuyulin nisa'i babin da ya zo na gizon mace ba ta mace ta za ta fata rikin ne ina ake son ya tsaya ƙala akwarana ahmadu bin khalidin ana haddasa muhammadu huwa ibn ishaq an nafi'in an safiya binti abi ubaid an ummi salama ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da gizar jelat mana gizar tifar mace tsawon ya mana tsawon shi nawa ya kamata fa qala shibran in ta saka rigan ko ta daura zani ya kai ya shige kafin shibr ai an san shibr ko kare eh kare ka haka fa qultu sai ta ce ya rasulullahi idan tabdu aqdamahunna ya manzo Allah in ne wannan ne haka shibir ai za ga kafar su ke qala fa zira'an la yazidna alai to su ƙara zira'i to ka san wannan kuma rayuwa wannan kuma yanzu da wahala yayi ba haka bane ba ba shi ta tafiya komai yana ta yana da wahala ko to ya za a yi da wannan قال عبد الله الناس يقولون عن نافع عن سليمان ابن يسار Eh? to a sa su safa ke Babin fi ya in izharin zina babin da yazo na an hana mace ta nuna nuna zinarta in za ta fita ko in ta fita sai ta koyi wala ta zinatahunna illa قال muhammadu bin yusuf يوسف haddasa na sufiyanu عن surin. قال حدثني ربي بن حراش عن امرأته دقما تسع عن أخت له زيفة قالت ختمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل الله يمنى وكتب أسيتي يا معشر النساء يا كوتا رماتا أما لكن في الفضة ما تحلينا به ما كنت أزفر ذاكو إتا أدولش أما, أما إنه ليست من كل امرأة استحل الذهب فتظهره هذا هو محل الشاهد izharuhu abinda aka hana ba an haramta mata ta ado da zinariya ba ne da zinariya da azurfan duk ya halatta su yi amfani da shi ko ba bai halatta su bayyana ma a janib ba illa uzibat bihi babu rufin nahi an tsibi iza kharajat babin da ya zo na an hana mace za ta fita ta fesa turare don a ji turaren don a ji to in ba don a ji kanshi ba ne ba eh <laughs> hmm? in ba don a ji kanshin ba ne ko an jikanshin ba kuma eh قال أخبرنا أبو عاصم عن ثابت بن ابن عمارة عن غريم بن قيس عن أبي موسى أي امرأة استعترت جمة لتفيس تراري ثم خرجت سألنا انتفت ليوجد ريحها لألام للتعليل دم أجكن شنتا ba دم don بميبا in ta sa ne da niyyar ɗauke gumi karfin ba haka bane ba ai turaruka suna da ma'ana da yawa fahiyya zaniyatun wa kullu ai wa kullu ainin zaniya qala abu asim yarfa'uhu ba'd ashabina babun fil wasilati wal mustawsila babin da yazo na wasila masu kare gashi karin gashi ba ta hada gashin ta bashi da yawa sai ta hada ta kawo gashin shine suka ce in gashin dan adam ne haramun ne to gashin da ba dan adam ba kuma fa sai aka ce in ba ta da aure haramun ne to yaya ne tana da aure mijinta ya sani ya yarda ta saka suka ce ba laifi babu laifi don babu zancen yaudara kuma ko? Eh. masha Allah hankalin kowa ya kwanta ya kala akbara na muhammadu bin yusuf an sufiyana an mansurin an ibrahima an alkama an abdullahi kala ya ce la'anallahu alwashimat walmustaushimat ɗan an san wa'annan ku suwa ne ne alwashimu eh masu mai Eh? allura ake caccakawa shi a sa mazo yanzu ai ba a wannan kunshi ake yi to kunshi zai dauki wancan ma'anau ba zai dauka ba ko wal mutanammisat at-tanammus watski wal mutafallijat lil husni watski fiki fi haƙorarsu ba ta da ushiriya ta je a gogoge a cire ushiriya al-mughayyirati khalqallahi wanda suke canza halittar Allah duda ya faɗi haka abdullahi dan mas'ud kenan ko fa balaga zalika imra'atan min bani asad yuqalu laha ummu yaqub ummu yaqub ai an tuna da kisan ta ko wata mata sunanta ummu yaqub ita mata ta yi karatu sai ta ji labarin ga abdullahi dan mas'ud abin da ya faɗa fajat faqalat sai ta zo wajen abdullahi da mazo ta ce balagani annaka na anta kaita wa kaita na ji labarin kana na anta na anta mutane ko faƙala sai ce wa mali la al'adu man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce me zai hana na la'anci wanda manzo Allah ya la'ance shi wa huwa fi kitabillahi wannan la'anta kuma yana cikin littafin Allah faqalat sai ta je ta ɗauki alkur'ani tun daga bakara har karshe ba ta gani ba ta koma har ba ta gani ba to za a je a ja da abdullahi dan mas'ud a nuna masa yanzu mata su ma suna karatu suna haddan alkur'ani sun iya kira'a sun iya komai ba maza kaɗai suka iya ba faqalat sai ta ce laqad allamun muwaffa'a qad litahqiq tabbas babu ko shakka karatu ma bainal lawhaini na karanta alkur'ani tun daga bakara har zuwa ga rabbin nas ma wajadtu fihi ma taqulu ban ga abin da kake faɗa din nan ba Fa ma wajadtu fihi ma taqulu in za ku yi magana ku sa abin kuke faɗa yanzu mata ma na karatu suna hadda sun yi kira'a sun yi menene akwai da ta haddace kira'a goma da shatibiya duk ta haddace qala sai abla da masu da ce ai NCE zai karanta ko diploma bai kai PhD ba na in kunti qara'atihi wallahi in kin karanta laqad wajadtihi tabbas kin samu wannan a cikin alqur'ani baki sani bane amma qara'ati wa ma ataakum rasuluhu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab bai karanta wannan ayan ba قالت بلى تتي na karanta. قال فإنه قد نهى shi ke nan ai ai ya gama da ita ke ta ga hujja ko yaushe ta kirkiro ta mu ai ganin matan suna yi dukkan malaman suna taimaka surutu suna cika ku da magana tare da matan su muke zuwa buki su suna yi suna kaza kaza kaza ta bullo wata hanya kuma ke nan fa qalat fa inni ara ahlaka yas'alunahu ai ina ganin iyalanka ba tare muke zuwa wajen buki ba muna ganin su kowa muna ganin abin da ke ciki matan malamai ba bambanci tsakanin matan malamai da matan kowa kala sai ce fadkhuli wanziri shiga gida ki kalla shiga gida ki gani fa dakhalat fa nazarat fa lam tara min ha shi'a ta shiga ta ga abla da masudi da ban take ba irin wanda ke yi bane fa kala law kanat kadhalika ma ja'a ma'ana da a ce abinda yake faɗa haka take ai ba zan zaura da ita ba wace ce ita ina zaune da matata tana saba wa Allah sai umma yakubu ta hakura ko <laughs> eh wa a to ai sai ka shirya hayewa din ai sai kai kaman kana yi sai kai karatu ai don ce shi na fi karanta alkurani ba gani mai ce a inda yake karanta ko kin gani ba ki sani ba ne ba haka bane ba alkur'ani ɗaya ne amma wani Allah ba shi fahimta Allah wanda zoye wani yana wucewa bai san ma abin da wani kuma cikin abin da kake ganin abu ɗaya shi ya zama ka abu uku ko bakwai eh zalika fadla yutihi man yasha illa fahaman utiya rajulan ba ka sai na ali ya faɗa ba babu fi nahyi an mukama'ati rajuli ar-rajula babin da yazo na an hana namiji da namiji su su na manne da juna babu wani kariya tsakaninsu. haka mace da mace su kwanta babu kariya tsakaninsu. an hana wannan ko ba cikin adabin islam قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب الحضرمي قال أخبرني إياش بن عباس الحميري عن أبي عن أبي الحصين كو حسين عن أبي الحسين الحجري الحجري عن أبي عامر قال يتي سمعت أبا ريهانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أشر خصال منذ الله كسن شيئنا هنا وإنسو تبيئوه ناقوما مكامأة الرجل بالرجل في شعار ليس بينهما شيء متم ما تسرق متم ده متم سكنت tsakaninsu jikinsu na manne da juna babu wani abu tsakaninsu ba tufa ba bargo ba komai an hana haka mace da mace sai dai mutum da matarsa ko mace da mijinta wa mukama'atul mar'ati bil mar'ati fi shi'arin wahidin laysa bainahuma shay'un wallat ma'ana tsitsiga abin da ciccire eh, gashin fuska wal washib wal nuhba wa an nuhba abin da kenan wa wasa wa rukubin numur da zama kan fatar da musa don alfahari واتخاذ الديباج ها هنا على آتكين وفي أسفل الثياب الديباج دما عند أكباد الديباج ما غمز من zamin alhari abinda aka ba da izini a yi shi ne irin wannan abaya da ake sa kaga an yi shi ne kar karya shige ya tsabi. fadin shi amma in yi sama da haka haramun ne an fahimta قال عبد الله أبو عامر شيخ لهم والمكامعة المضاجعة باب لا بيو أكو باب لعن المخنثين والمترجلات قال أخبرنا يزيد بن هارون وهاب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يهيا عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المخنثين من الرجال فزألنا يا لأنت ما ذلك كويكو يوم غنى ماتا لكيك يوم ماتا أبوبو أن ماتا والمترجلات من النساء أكاكم ماتا لسكي كما النميج وقال أخرجوهم من بيوتكم فلنو بكينوكو ko ɗan ɗan hamsin da ɗan sittin ɗan hamsin ba shi ne ba أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا أو فلانا منذ الله يفتدوني عمر كما يفتدوني قال عبد الله فأشك Babu fi annal fahim a auratu babin da yi zuwa bayanin cinya al'aura ce kala abarana alhakamu ibn mubarak kala an ba'ana malikun an abin naduri an zuru atalin abdurrahman an abihi wa kare min ashabi suffa yana ce ashabu suffa suffa wata wani dandali ne a cikin masallaci inda suke zama mu'ayin da suke zuwa su ci abinci zauna suna ibada shi ne waɗannan kowa wanda ce su sufaye su ce su ashabu sufa ne wannan su ashabu sufa kuma aikin su daban abinda sufaye yake yi daban sufayen su kuma sun kasu kashi biyu akwai sufaye akwai mutasawwifa sufaye mutasawwifi takalluf mutasawwifa su ne waɗanda suke danganta kansu da sufaye amma bi takalluf ba aikin sufayen suke yi ba saboda sufayen akwai kuma sahalubin sa'adar da tasturi sahalul tustari manya-manyan sufaye ya yace sufanci an gina shi ne kan menene al-iltizamu bil kitabi wal sunna wal iktida'i bi nabiyil umma wa menene da menene haƙu wa afu an manzala maka wa ka wa aklil halal wa waɗanda ya ce kan abin da aka gina sufanci to yanzu sufayen da ka sani za ga sun fi kowa son duniya sun fi kowa tashin hankali akan duniya sanadiyar duniya sanadiyar son duniya za su bata komai za su bata komai shi sa suka zama tasawufa ba wai sufaye bane amma sufaye ba sa aikin da waɗannan ke yi abin da waɗannan ke yin sufaye su zama za su ce sun yi ridda a cikin musulunci abadan abadan ba ruwansu su yi komai su yi komai eh. قال جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذي منكشفة منذ الله يزونا وجمه سيقا تنيا تابو لي بعرفي فقال خمر عليك كرف تنياك أما علمت أن الفخذ عورة كيف كسن تنيا العورة بشي لوكتي الحمد لله اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم